ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتف أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا ليجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan budiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 24 ga watan jimada ula bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da hudu ga watan maris shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Abdurrahman Khamis hafizahullahu ta'ala mun kwana a shafi na 52 a ƙarƙashin qauluhu fil iman zancen imamu ahmad bin hanbali ash-shaybani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a akan imani za mu tashi a daidai fakara ta uku da malam ya kawo malam yake cewa wa akhraj al-khallal an sulaiman bin ash'af qal inna aba abdullah qal الصلاة والزكاة والحج والبر من الإيمان والمعاصي تنقص iman. malam yake cewa imamu khallal a cikin littafinsa a sunna ya rawaito daga isnadi zuwa ga suleiman bin ash'af waye wannan suleiman bin ash'af Suleiman bin Ash'ab shine wanda aka fi sani da Abu Dawud wanda ke da littafin sunanu Abi Dawud ne wannan littafi asalansa shine Suleiman bin Ash'ab bin Ishaq al-Azdi as-Sajistani ɗalibin Imamu Ahmad ne wanda an haife shi hijira na shekara ta ɗari biyu da biyu aka haifi imamu abu dawud ya imamu turmizi bi ma'ana ya girma imamu turmizi da shekara bakwai saboda shi imamu turmizi an haife shi ɗari biyu da tara shi kuma abu dawud an haife shi ɗari biyu da biyu shi kuma lokacin yana shekara biyu imamu shafi'i ya rasu a duniya saboda shi imam shafi ya rasu a shekara 204 to shi abu dawud mai littafin sunan Abu dawud as-sajistani ɗalibin imamu ahmad ne ya yi karatu a wajen imamu ahmad yana ma masa tambayoyi a babun fikihu shine masail imamu ahmad tambayoyi yake yi wa imamu ahmad sai ya ba shi amsa ya ce me hukuncin kaza sai ya ce to hukuncinsa kaza to a irin wannan da yake malamin hadisi ne babansa ma malamin hadisi ne shi abu dawud to daman abu dawud din guda uku ne muke da su a fagen ilimin hadisi akwai abu dawud as-sajistani wannan kenan sulaiman bin ash'ab akwai ad-dawud zahiri shi kuma yana garin bagadada tare suka yi rayuwa da su imamu ahmad a garin bagadada sannan akwai abu dawud at-tayalisi wa'annan su ne da abu dawud guda uku da ake da shi a fagen ilimin hadisi kuma dukkansu manya-manyan malamai ne a fagen ilimin hadisi to shi abu dawud a sajistani ɗalibin imamu ahmad ne a kuma an haife shi shekara ta ɗari biyu da biyu ya rasu a shekara ta ɗari biyu da saba'in da biyar tazaransa da imamu tirmizi shekara hudu ne ya rasu da shekara hudu shi ma imamu tirmizi Allah ya karɓaransa saboda ya rasu a ɗari biyu da saba'in da tara shi ya shekara saba'in shi kuma wannan ya yi shekara saba'in da uku a duniya za ka ga a dama manzo Allah ce al'ummansa sittin ne ko saba'in duk wanda ya ɗara a kan saba'in ɗin nan to wata baiwa ce Allah ya yi masa amma daman mafi galibin al'ummansa ba sa wuce sittin saba'in amma majority suna rasuwa ƙasa da sittin saba'in ɗin to duk wanda ya samu wannan falala ce sai ya gode wa Allah kuma ya jajirce malam yake cewa shine asalinsa Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath ibn Ishaq as-Sajistani sahibu sunan qala anhu adh-Dhahabi ka duba kasa a footnote na hudu yace Imam adh-Dhahabi yace al-Imam ath-Thabt sayyidul huffaz bi ma'ana jagora ne kuma yana da kai wato kaifin hadda a cikin fagen ilimin hadisi imam zahabi yake cewa mata sanata ya rasu shekara ta 275 ka duba tazkiratul hufaz mujalladin farko shafi na 591 malam yace wanzur tarjamatuhu fi tarihi Bagdad, ka duba tarjaman imam abu dawud a cikin littafin tarihul Bagdad, na khatibul Bagdad. a mujalladi na tara shafi na hamsin da biyar tarihul bagdad littafi ne wanda khatibul bagdadi ya rubuta shi akan duk malaman da suka yi karatu a garin bagdad suka taso aka haife su suka yada ilimi a duniya ya tara shi ya tattara shi mujalladi 88 mujalladi 88 duk malaman da suka suka yi rayuwa a Baghdad tun daga kan sahabbai su Ali bin Abi Talib da sauransu to daman shine farkon wanda ya kai asima zuwa garin Baghdad to tun daga kansa da malaman da suka zauna a garin Baghdad har zuwa zamaninsa ya tattaro su to yace ka koma cikin wannan littafin zaka ga tarihinsa to shi wannan malamin ɗalibin imamu Ahmad ne ya ce ƙala ya ce inna aba abdullah lallai abu abdullah imamu ahmad bin hanbali kenan kaga abin da sa ake yawan kiransa da abu abdullah ba dan abu abdullahi shine ɗansa na farko ba ɗansa ne na biyu amma saboda a fagen ilimin hadisi wannan ɗansa abdullah shi ya yada ilimin babansa salih bin Ahmad bin Hanbal shine dansa na farko shi kuma Salihu ya yada ilimin babansa ne na fiqhu to shi in ka je fagen fiqhu ba za ka ji an kira Abdullah ba zaka ka ji ana kiran ne Salih ne to shi tunda fagen ilimin hadisi babansa ya fi shahara da shi shi aka fi sanin sa da shi shi sa shi ma dan ya shahara a wannan fagen saboda babansa ilimin da yake da shi kenan a fagen ilimin hadisi ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin a'immatul arba'a babu wanda ya kai shi ilimin hadisi shine Allah ya ma wannan baiwa wanda har Imam Shafi ya ce kafi mu ido a cikin wannan fage idan abu ya shige mana duhu zan tuntube ka Imam Ahmad yake cewa ba komai sun hadu da juna kuma sun koyi ilimi a wajen juna Dama ana kiransu aqran kenan yayi karatun hadisi a hannun imamu ahmad shi imamu shafi'i shi kuma imamu ahmad ya yi karatun fiƙiu da usulin fiƙi a hannun imamu shafi'i shi kuma allah ya bashi baiwa da ido a wannan fage to za ka ga suna kwankwaɗan ilimin juna shi sa in ka zo aka ji ana jamhur sai ka ji an ce malik wa shafi'i wa ahmad in ka ji an ce jamhur ma'adal ahnaf ko a fagen usulul fiqi idan an zo ana maganan jamhur wa'annan ukun ake magana ma'adal ahnaf banda ahnaf saboda ka'idojin da suke da shi akwai na karin da wa'ancin fadi ba su sun fadi ana su kamar al ahkam shar'iyya su a wajen su guda hamsa ne a wajen imamu abu hanifa shi guda bakwai ne nasa ya bambanta tsakanin wajib da fard yace wajib da fard yace fardu ma thabata bi dalilin qat'iyyin walla wajib ma thabata bi dalilin zanniyin sa'annan a wajen haramci sai ya ce akwai karahiyatu tahrim shine bambanta in ka ji malamai ana cewa hadha karahiyatu tahrim au karahiyatu tanzih wannan ka'ida ne na Imam Abu Hanifa a fagen ilimin usul fiqi wanda ya shimfada shi zaka ga malamai suna yawan daukan shi a wajen hallale matsaloli na eh, fagen ilimin hadisi to shi yake cewa ba abu abdullah imam ahmad kenan kala ya ce as-salatu waz zakatu yin sallah da yin zakka wal hajju da yin aikin hajji wal birru da kuma yi wa Allah biyayya albirru ya kunshi duk wani abin da ake yi wa Allah biyayya shine ake kira da albirru minan iman sai ce duka wa'annan suna daga cikin imani bi ma'ana idan kana yawan kiyaye dokoki kana sallah kana zakka in mai kuɗi kenan ko kana zuwa haji idan Allah ya hore maka sa'annan kuma kana yi wa Allah biyayya gwargwadon iko to wannan ya nuna kana da imani ina fata an gane sai ce wal ma'asi saban Allah kuwa tankusul iman tana rage imani duk lokacin da ka saba wa Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a daga wa zuciyarka dukkan mu nan zikatan mu fara ne kal haka take idan ni ko kai muka saba wa Allah sai a daga wa wannan zuciyar bakin ɗugu a jiki to wannan bakin dugon da aka tsiga a zuciyarka abinda zai kankare shi shine tuba da istighfar da kuma bin wannan saban Allah da kyakkyawan aiki to a lokacin da kai dan tazaran kai istighfari in bai kai kaba'ir ba sagha'ir ne to wannan istighfarin da zaka yi sai kankare shi to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in mutun ya ƙara yin saban Allah bai yi abin da zai kankare wannan ba sai a ƙara daga mai dugu daya biyu uku sai ya dinga nasu har zuciyar mutum ya koma baki wulik sai ya kekashe sai ya fi dutse kekashewa to irin wannan ne zaka ji shi duk abin da ya gani haram shine abin da bai shigo hannunsa ba halal shine abin da ne ya samu shine kawai nasa haram shine abin da bai shigo hannunsa ba in bai shigo hannunsa ba shine haramun a wajensa amma in dai zai shigo hannunsa ko da haram ne halal ne a wajensa to haka zuciyar zai koma to shine kekashewar zuciya to sabon Allah yana ƙeƙashe kekashe zuciyar mutum yana rage alaƙa da daraja da mutum yake da shi tsakaninsa da ubangiji to shine Imam Ahmad yake faɗin wannan ya ɗauko shi ne a cikin as-sunna na kallal shafi na casa'in da shida. malam ya ce ƙala Abdullah bin Ahmad abdullahi dan imamu ahmad bin hanbali ya ce sa'altu abi an rajulin ya al-imanu qawlun wa amalun zidu wa 'yankus, walakin la a murji'un? qala arju ya yakuna murji'an sami'tu abi yaqul alhaqa alhujjatu ala ma la yastathni li ahli alqubur wa inna insha Allah bikum lahiqun abdullahi dan ahmad dan hanbali Allah ya ji kansa da rahama yake cewa sa'altu abi na tambayi babana mahaifina an rajulin yaqul dangane da mutumin da yake cewa al'imanu qaulun wa amalun yazid wa yanqus duk mutumin da yace imani qaulun furuci ne wa amalun da aiki yazidu wa yanqus yana ƙaruwa kuma yana raguwa walakin la yastathni sai dai baya yin togaciya baya cewa imani zance ne da furuci ba aiki a ciki sa'an nan kuma baya karuwa baya cewa haka kuma baya raguwa shin a murji'un shin wannan mutumin ba murji'e ne murji'awa wani nau'i ne na jahamiya asalinsu a garin basra suka taso tun zamanin su hasan al-basri hasan al-basri kuwa babban tabi'i ne wanda ya ga sahabbai sama da 500 a rayuwarsa bawan Allah ne na kwarai wanda lokacin da ya zo mutuwa Hassan Basri lokacin da ya zo mutuwa sai aka ji shi yana lokacin ya suma sai ake ce da ya farfado ana ana taba shi ya aba sa'id ko ya aba sa'id taso ya kai baban sa'id sai ce ai Kastumuni, ai Kastumuni, barakallahu fikum wa rahimakumullah yace kun tada ni Allah muku albarka Allah ji kanku yace ina cikin wannan wato magagi na mutuwa na ganna a cikin aljanna ina shawagi a ciki yace kun tada ni yanda Allah yake bayananta yace na ganta kamar yadda ibnu taymiya shi ma lokacin da yazo gargara zai mutu sai aka ji shi ya karanta yana karatun qur'ani innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir fatashat ruhuhu ila badiha yana kaiwa wannan sai aka zari ran innal muttaqina fi jannatin wa nahar lallai masu tsoron Allah suna cikin aljanna da koramu wanda suke gudana ƙarƙashinta fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir a mazauni na gaskiya a wajen ubangiji mai iko sai aka zari ran a daidai wannan gaban, to za ka ga mutanen kirki za ka ga Allah ya ba su irin wannan baiwa saboda karfin imanin da suke da shi da alakar da suke da shi da ubangiji to a wannan zamanin na Hassan al-Basri aka samu wa'annan nau'i na murji'awa su a aqidar su dama a wannan fage ƙungiyoyi ne kamar haka na farko akwai murji'awa na biyu akwai khawarij na uku akwai mu'tazila na hudu akwai jahamiya na biyar su ne ahli sunnati wal jama'a to wa'annan guda hudun duk sun bata murji'awa suka ce duk saban Allah da mutum yayi kamar yadda eh, ibnu baffa ya kawo shi a cikin littafinsa ibanatul kubra wai idan mutum ya saba wa Allah wai imaninsa na nan daram dam dam da shi da sayyidina abubakar da sayyidina umar da ah, annabi ibrahim da mala'ika jibrilu imaninsa daya zai yiwu kai ba ka san ƙarya ne wannan maganin ko ai bai kama da gaskiya ba kai akwai wani ma in ma kana kiran zamanin can ma ka ja shi da nisa a zamanin ku kadai idan ka ga wani mutumi irin aikin da yake na alkhairi kai ka san ba sai an gaya ma ba ka san ya maka bintikan to balle ma wa'ancan wanda kuka yi zamani ɗaya zamanin da akwai fitintunu da barna da sauransu kai kana ganin sa kasancewa wannan ya maka nisa to ina ga wanda ma suka yi zamanin da babu irin wa'annan fitintunin wanda akwai wanda yake tambayan abokinsa ne ke bada labari ibnu kudama yace ni tunda nake ban taba ganin shi saɓa wa Allah ba <laughs> yace tunda yake bai taba ganin shi ya saban Allah ba iya sanin sa to kaga irin wa'annan mutanen da suka shude to yaushe zaka kwatanta ka kanka da su to balle ma wanda kuka yi zamani daya to wannan shine aqidar murji'awa saboda haka yasa ibn abi daud a cikin haiyarsa yake cewa wala takum murji'un la'uban bidinihi ala innamal murji'a bid-dini yal'abu yace kada ka zama ba murji'e wanda ke wasa da addini saboda shi ba murji'e da addini yake wasa saboda ya ce imani yanda kafiri idan ya saba wa Allah yayi biyayya biyayya nan bata amfanar da shi yace to haka shi ma musulmi duk saban da yayi baya cutar da imaninsa wannan ita ce aqidar murji'awa khawarij kuma suka ce imani abu guda ɗaya ne baya hauhawa saboda haka idan wani abu ya taba shi to ya fita gaba ki daya saboda haka in mutum ya sha sigari ya zama arne kaga da arnan na da yawa a duniya ko <laughs> idan mutum yayi ƙarya a aqidar khawarij ya zama arne idan mutum yayi gulma kabira kenan ko to ya zama arne kaga da arnan na da yawa a duniya ko to wannan ita ce aqidan kawari su kuma su kuma mu'tazila sai suka ce laysa bi mu'minin wa laysa bi kafirin shi ba mumini ba kuma shi ba kafiri ba sun ce ya fita daga musulunci amma bai shiga arnanci ba a duniya ba amma suka ce a lahira dawwamamme ne abin dawwamawa a wutan jahannama ne kenan ya zama kafiri kenan ko ka ji aqida su su kuma ka ji su inda suka tafi to su kuma ahli sunnati wal jamaa suka ce mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi mutum musulmi idan ya saba wa Allah musulmi ne mumini gurgurdan imaninsa amma kuma fasiki ne gurgurdan saban Allahnsa sai suka ce a lahira yana karkashin ganin daman Allah in Allah ya ga dama ya ce ya yafe masa duk da wannan saban da yayi tunda ba shirka yayi ba in kuma Allah ya ga dama ya azabtar da shi wannan shine asalin aqidan ahlus sunnati wal jamaa to su kuma khawarij suna akasin wannan shi yasa duk wanda ke da aqidan khawarij idan yaga kana saba Allah zai ce kai ka zama arni su ne masu daura mutane kaulasan duk wani saban Allah kai mutu ya bata daga musulunci to kaji kuskuren da aka fada a ciki to dalilin da yasa malam yace to wannan shin ba murji'e ne irin wannan akida yake da shi cewa imanin mutum baya hawa baya karuwa wai abu ne stagnant shay'un wahid la yatajazza saboda haka abu ne tsayayye baya karkasuwa tunda ka riga ka yi imani duk saban Allah da ka yi bai taba ka ba imaninka na nan daren dan alhali ko maza Allah ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min mazanaci ba zai yi zina ba yana da cikakken imani duk wa'annan fa aqidin da wannan hadisin suka kafa hujja khawari suka ce to tunda manzala ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ai la dinnan nafiyun li asli al-iman saboda haka ya zama arni ai an ce la yazni wa huwa mu'min ana nufin ai in ba mu'mini bane to shi kafiri ne kaji aqida su kenan mu'tazila ma suka dauki irin wannan fahimta to shine ahlus sunna suka tsaya tsaka tsaki suka ce wannan ladin nan wato ba nafiya bane li asalin iman nafiya ne li kamalil iman ya kore kamala ce ta imani ba manza Allah ce Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar ba yace ya Allah babu wata rayuwa mai kyau sai rayuwar lahira yana kore cewa babu wata rayuwa a duniya ne a yana nufin rayuwa mai daɗi sai ina sai lahira saboda duk daɗin da kake ji a duniya wata rana fa sai ka mutu shine ka'idar to kaga ashe ba ta da daɗi kenan tunda zaka mutu na lahiran ne dindindin babu mutuwa saboda haka sai ya ce to wannan shine abin da ake magana to abin da ake nufi da murji'awa kenan qala sai imamu ahmad ya ce arju allah ya kuna murji'an ina fatan wannan ba ba murji'e bane bai da wannan akidar tunda ya ce imani na karuwa kuma yana raguwa wannan ita ce maganar ahlus sunnati wal jamaa yana karuwa yana raguwa lokacin da ka saba wa Allah imanin ka ya ragu lokacin da ka ƙara dage damtse kai ibada ayyukanka na alkhairi na karuwa to imanin ka ne ke karuwa saboda haka sai malam ya ce shi abdullahi bin ahmad kenan sai ya ce sami'tu abi yaqul naji mahaifina yana cewa alhujjatu ala ma la yastathni qawla sallallahu alaihi wasallam shine hujja a wajen tabbatar da wato mutum ahlus sunna ne baya kan aqidan murji'awa shine akan mutumin da baya togaciya akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li alil quburi ga mutanen da suke a makabarta mamata kenan in ka zo makabarta me za ka ce assalamu alaikum ya ala diyar ko minan mu'minina wal mu'minat ko wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al afiya duk lokacin da ka je makabarta wannan shine sunnan da aka ce kai ka shiga idan akwai kaburruka to ka cire takalminka saboda kada ka tsallake tsakanin kabarruka manzon Allah ya hana wanzu malamai ma suna ganin ma tun daga makabartan ka cire takalminka saboda idan ka shiga makabarta ai akwai gawawwaki da dadewa da sauransu amma hadisin ya zo ne tsakanin kabarruka kada ka tsallaka tsakanin kabarruka idan misali ka shiga cikin makabarta akwai makabartar da ke da nisa ka taka da takalminka in an zo wajen da za a rufe gawanka dan uwanka kenan dan tsakankani akwai akwai kabarruka to sai ka cire takalmi saboda zaka gitta tsakanin wa'annan kabarrukan sai ka je wajen sai ka tsaya sannan ka binne dan uwanka mamaci kenan musulmi idan an binne shi kafin a gama rufe shi ake yin nasiha saboda mafi galibi yan uwa zaka ga ana yin nasiha ne wai bayan an gama rufewa wannan kuskure ne saboda hadisin barra'u dan azib wanda imamu abu dawud ya rawaito da imamu tirmidhi da imamu nasa'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi ne kafin a gama rufe mamaci har yake cewa sahabbai da ya kalli kabari ana haka sai ce ku nemi tsarin Allah daga azaban kabari duk sahabbai a lokacin da sahabban da ke bada labari ya ce da muka ga duk mun tsuguna kai ka ce akwai tsuntsaye ne a kanmu muna so mu kama shi ya ce sai muka ce muna neman tsarin Allah daga azaban kabari sai manzo Allah ya fara bada labarin yanda ake zari ran mumini da ran fasiki ana gama rufewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayan Abu Dawud hadisin Usman bin Affan sai ce istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al dan uwan ku nan da ke kwance ku roƙan masa gafara ku roƙan masa Allah ya ba sa ikon amsa tambayoyin da za a yi masa saboda a yanzu halin da yake ciki ana masa tambaya to kaga a lokacin daban shine hikimar yi masa addu'a to ana masa tambaya wani kuma ya bangare da wa'azi kaga an dace da hikima kaga ba dace ba to ana yin wa'azin ne dan tsakanin da ake kawo gawan nan ana sa shi ana toshe nan ana toshe ana gama rufewa shikenan sai mai wa'azi ya yanke sai kowa ya juya ya kalli gabas ya daga hannu sai ya fara yi wa wannan mamaci addu'a abinda ake so kenan wannan kuma mamaci saboda idan aka samu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce aka samu mutane 40 wanda suka sallaci gawa suka yi masa addu'a suka roƙan masa gafarar Allah wa'annan mutane 40 din ba sa shirka kaji fa'idan tauhidi yace ba sa shirka da Allah wannan addu'an da suka yi masa zai zama sanadiyar gafara ko da wannan bawan ya cancanci wutan jahannama Allah zai gafarta masa dalilin wa'annan mutane to kaga idan aka yi mutane uku aka ce wane yi wane yi biyu wane yi ya uku an haranta wa wannan mamacin ko ba haramta masa ba kaga an haramta masa samun wannan falala sannan mutanen da suke kwance a mutanen da suka halarci wannan waje ba wanda ya san alakan da kowa yake da shi da Allah sai wa sai Allah to shi wannan mamacin ana so ya fa'idantu da alakan da kowa a cikin wurin nan yake da shi da ubangiji saboda wani idan ya buɗe baki ya ce Allah yi mawa na kaza kai tsaye saboda alaƙar da yake da shi Allah zai yi haka manzo Allah ya ce rubba rajulin ash'ata aghbara law aqsama ala Allah la abarra yace da yawa daga cikin mutanen da zaka gan shi wato yayi budu budu gashin sa tufafinsa ba wani tufafi ne kyau ba da zai rantse ya ce na rantse Allah sai ka yi wa wani abu kaza saboda alaƙar da yake da shi sai Allah ya barantar da shi sai Allah ya yi wannan abin saboda darajar da wannan mutum yake da shi imamu al zahabi ya taba kawo labari kisa a cikin littafinsa siyar alamin nubala wannan wani bawan Allah imamu sha'abi yake ba da labari ce wata rana an samu fari a garin Madina ce sai muka shigo masallaci an ta sannan ruwa an yi ta sannan ruwa ba a samu ruwa ba Ya ce ina zaune a cikin masallaci sai na ga wani bawa baƙin fata kaga ne in ya ganka bakin fata baya ganin ka da wani kima ko yana ganin ka ba baka kai wani daraja ba to bawa ne kuma gashi kuma bakin fata yace da wannan mutum ya shigo masallaci sai ya salla raka'a da ya da sallah raka'a biyu sai ya daga kai sai ya ce aqsamtu billahi an tumtira sama na rantse da Allah sama sai kin zubo da ruwa yace yana faɗin haka sai ga walkiya sai ga hadari sai ga ruwa ya ce sai ya gabawan Allah ya daga kai yana kallon sama yana mamaki yana man ana ya Allah ya Allah ni kuma wane ne kaga shi kansa bai san yana da ne irin wannan alaƙar dawa da Allah ba ina fata an gane ka san mu muna da wani wato belief musamman a arewa ko kuma in ce ma a Najeriya umuman idan an ce kai malami ne ana ganin kawai annabi ne kawai straight shikenan kai baka saban Allah baka kaza baka kaza saboda haka duk abin da ka faɗi shikenan ba haka bane akwai wani zaka iya samun shi ba malamin bane amma alakar da yake da shi da ubangiji yana iya tsara da wannan malamin wannan shine ka'idar Allah ba ruwan shi ba yawan ilimi bane abin aiki ne ake bukata ko to ka gane wannan to sai ka ga an haramta wa mutane a ce akramakallahu da Allah ai mana adda malam wani malam wani malam wani shikenan kaga wannan mamacin an haramta masa samun wannan albarkar me addu'an da za a yi wa wannan mamacin. to idan an shiga makabarta addu'an da ake kenan kuma wannan mamaci ana masa wannan addu'a wannan kaga duk yana gaya maka alaka ta imani ne na bawa ko bawa da ubangijinsa saboda imani abu ne wanda yake a ɓoye sannan kuma aiki ke gaskata shi a fili shi sa wasu malamai daga cikin magabata suka ce al-ma'rifa sanin Allah qaulul qalb wasu suka ce anna al-ma'rifata fi'lul qalb wai qaulul ah, qalb shine furucin da zuciya yi wanda suka ce fi'lul qalb suka ce kaman al-mahabba wat tawakkul wal almahabba wa tawakkul wal duk wani abu da ke da alaka da zuciya suka ce to shine fi'lul qalb aikin da zuciya kai ke da shi kaga zaka so don Allah zaka ki don Allah zaka bada don Allah zaka hana don Allah zaka kyamaci mutum don Allah zaka yi abu kaza kaga wannan fi'lul qalb kenan aikin da zuciya ya razana da shi kenan kuma shine afdal akan qaulul qalb ina fata an gane to wannan shine maganar da malam ya kawo wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa cikin kitabul janaiz babu ma yuqalu inda dukhulil quburi wad du'a li ahliha mujalladi na biyu shafi na 60 669 daga afa daga nana aisha to Allah ya kara yadda a gare ta kuma wannan maganan ya dauko shi ne a cikin as-sunna na Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal ash-Shaybani rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a mujalladin farko shafi na 307 zuwa 308 malam yace qala Abdullahi bin Ahmad Abdullahi dan Ahmad yaron Imam Ahmad ya ce sami'tu abi rahimahullah na ji babana Allah ya ji kansa da rahama kaga wannan amana ce ta ilimi ko kamar imamu abu dawud ne aka tambaye shi akan babansa za mu iya karɓar hadisi a hannun babanka sai ce a'a sai ce babana ba'ifi ne ya ce ba a karɓar hadisi a wajen baban saboda yanzu fagen amana ne na ne, na ilimi ba fagen uba da ɗa ba yanzu ake ko saboda ilimin na sama da me uba da ɗan saboda ilimi haƙƙi ne nawa na Allah subhanahu ta'ala da kuma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda amana ce ta ilimi in aka zo fage ana gaya wa mutane an zo babun jarh wa ta'dil kenan ina fata an gane dole a faɗi gaskiya wannan yana da matsala ba za ka karba a wajen shi ba ina ba ta an gane wannan fage ne na ilimi idan an zo ana yin adalci a waje ba a ɓoyewa ba a yin tadilisi to shi ne yake cewa sami'tu abi rahimahullah na ji babana Allah ya ji kansa da rahama wani yana daga cikin ladabi idan ka ambaci malami daga cikin malaman da suka shuɗe kai musu addu'a na samun rahamar ubangiji saboda irin hidimar da suka yi wa addinin musulunci malam yace ila anil irja an tambayi babana akan aƙidan murji'anci faƙala sai babana ya ce nahnu na kulu mu alis sunna muna cewa al'imanu ƙaunin wa amalun a ƙidan mu ta sunnati jama'a muna cewa imani furuci ne da aiki yazidu wa yankus yana ƙaruwa yana raguwa idza zana wa sharibal al-kham naqasa imanuhu idan mutum yayi zina ya sha giya to sa ya ragu kaga kenan idan mutum yayi sallah yayi nafila ne kenan imaninsa ya ya karu to imanin ka na karuwa ne based on ayyukan alkhairin da kake yi yanzu misali kana da dukiya ne sai kana alkhairi da ka to imanin ka na habaka ina fata an gane kai kuma talaka baka da dukiya amma kullum kana burin da Allah zai baka kuɗi ka yi aiki irin aikin da alhaji wani yake da dukiyarsa na alkhairi to kai ma za ka yi tarayya da shi alada saboda me burinka da kake da shi na alkhairi haka kuma idan mutum yana saban Allah sai wani ya kalle shi ya ce kash Allah ya rage wa aya zaki da zai samu kuɗi irin na wane yayi irin barnan da wane yake yi ko fiye da haka manzo Allah ce da shi da wancan mai saban Allah suna tarayya a saban Allah shi wancan a aiki shi kuma a niyya to kaga imani na karuwa a gwargwadon ne ayyukan da mutum yake yi na alkhairi da kuma hoppasan da mutum yake yi na manufa na alkhairi wato Allah yana son mu mu shiga aljanna kyakkyawan tunani kawai za ka yi fa ba ka yi aikin ba za a rubuta maka lada amma saban Allah za gashi kayi tunanin amma ba za rubuta maka ba sai ka furuta ko kayi aiki da shi sabai suka ce manzo Allah ka wata rana fa muka ji a zuciyar mu wani abu mummuna na saban Allah har wani lokaci muna burin gara a ce mutum ya fado daga sama yayi rugurugu da furuci da irin wannan kalman sai manzo Allah ce kuna jin irin wannan a zukatansu a suka ce eh sai ce wannan shine dandanan imani Allah ba zai kama ku da abin da zuciyarku yake raya muku ba sai abin da kuka furta da shi ko kuka yi aiki da shi amma idan mutum ya yi himmatu yana so ya wani aikin alkhairi misali sai ka ji kai bari in karanta qur'ani sai ka dauko za zaka karanta ko ba niyya bane sai wani abu ya gilma maka kila dan sai ya sa wani abokin kai kira ka a daidai wannan lokacin sai a ce a ah, ya alaji ga wani business ne na kuɗi ko kuma wane ka zo ba da kuɗi nan kaza sai ka ji ya ribe ko yana ganin ai ga kuɗi nan bari a je qur'ani ya zai dawo to ka ga lokacin da ka tashi ka bar wannan karatun qur'ani ba dai kai niyyar kana so ka karanta ba za a rubuta maka ladan wannan niyyar a lokacin da ka ɗauka ka buɗe ka karanta kuma ka samu ladan niyya da kuma ladan mai aiki to kaga fa'idan imani kenan kaga yana haɓaka kenan duk lokacin da ka nufin alkhairi za ka ga za a rubuta maka lada sannan lokacin da ka aikata shi za a rubuta maka ladan aiki kaga mutum musulmi baya taɓa taɓewa saboda Allah yana son ni da kai mu shiga aljanna amma ba duk da haka wani idan ka duba ayyukansa sai ka ga kullun surplus ana bin shi ne deficit ke na mako? eh ana bin shi ana bin shi ne in yi ladan ana minusin ne saboda ayyukan da yake yi na saban Allah ayyukan da yake yi na saban Allah kullum ana jiran shi ne ana yi ana zazzage shi kamar misali mutumin da yake gidan boka ne sai yayi kwana 40 yana sallah Allah bai karba ba to in ya mutu a cikin kwana 40 din kuma ba kaga ba magana kenan ko to kaga duk irin wannan yana bangaren imani saboda imani alaƙan bawa da ubangiji ne yana haɓaka imaninka kuma aljannan nan fa za ka shige ta ne fa based on aikinka gwargwadon aikinka gwargwadon girman aljannanka wanda ya fi kowa ƙanƙantan fa aljanna shine mutumin da aka bashi kwatankwacin duniya guda goma shine ya fi kowa ƙanƙantan aljanna haka manzan Allah ya bada labarin hadisin tattaunawa wanda annabi Musa ya yi da Ubangiji annabi Musa ne ke tambayan Allah man huwa adna ahlal jannati manzila ya Allah ka gaya mun waye ya fi kowa kankantar aljanna sai Allah ya ce wani mutumi ne shine karshen last batch din da za a fitar daga wutar jahannama sai da je remedial sa a jahannama aka kona shi gwargwadon saban Allahnsa shine musulmin karshe da za a fitar daga wuta bayansa ba za a ƙara fitar da wani ba duk sauran mushrikai ne masu tsafi ne da shirka sai ce ya Allah a fitar da ni sai ce ya Allah in dai ka cire ni daga wuta ba zan ƙara tambayan ka ba Allah ce shi kai kawai kake so Allah ya ce ya ce eh ya Allah sai Allah ya ce to a fitar da shi ya ka fitar da shi daga wuta to kuma bai shiga aljanna ba tsakanin wuta da aljanna kaman gilashi ne dan aljanna na kallon dan wuta na shan wahala dan wuta na kallon dan aljanna na jin daɗi ha sai ce ya Allah dan matsan da ni kusa da itaciyar can sai ya ce Allah ya ce ah, ai kai ka ce in fitar da kai daga wuta in ka in na fitar da kai ba za ka ƙara tambaya na ba ana ah, fitar da sai ya ce eh, ya Allah a dan kai ni can in aka kai ni can ba zan ƙara tambaya ba sai Allah ya ce mai to one step forward ko na ya ƙara gaba ah, sai ga yana dan kallon ya ga ya kusa da aljanna ya ce ya Allah kai ni koda kofa aljanna ne sai Allah ya ce ah, bawa na kenan kai ne ka ce min fa idan na kai ka can ba za ka ƙara tambaya na ba sai ce eh ya Allah in dai aka kai ni kofa aljanna ba zan ƙara tambaya ba sai Allah ya ce to je sai je kofar aljanna to tafiya ya tafiya sai ce ya Allah a bari in shiga aljanna <laughs> ya ce Allah a bari shiga aljanna mana sai Allah ce Allah sarki bawa na ke nan kai ne ka ce in na kai ka ba za ka kara tambaya ba sai ya ce eh ya Allah in na shiga ba zan kara tambaya ba shikenan sai Allah ya ce shiga da ya shiga manzo Allah ke bada labari sai ya ce khuyila ilaihi annaha mal'a sai aka raya mai aljannan ma fata cika duk inda ji sai a ce a gidana ne nan a ya shiga nan sai a gidan wani ne koma yana zuwa nan sai ya ji ana ah, wani ne <laughs> wannan shi ne ya ga samu ya gami ya ga shi sai ce ya Allah aljannan ba ta cika sai Allah ya ce kana so a baka irin sarautan sarakan duniya sai ce iya rab eh, ya Allah ina so sai Allah ce zalika laka wa mithlu wa mithlu sai ce kai na baka kwatankwacin duniya guda goma yana jin haka sai ce wallahi ma ya adun mithla ma u'tituhu ana na rantse da Allah ba mai aljanna irin tawa sai Allah ya ce wa annabi Musa hadha adna alal jannati manzila to a aljanna wannan shi fi kowa gangantan aljanna sai da ya bibiya sannan fa ya shiga aljanna ka tambayi kanka dan Allah wanda kuwa direct ya shiga aljanna ya aljanna su zai kasance ka san ko ya wuce misali ko to na san wanda zai fara tambaya dan diri tidi na din haka zan shiga aljanna a sai an mai da kai zira'i 70 suran annabi adam zira'i 70 girman ka zaka shiga aljanna za a mai da kai suran asalin kakanka shine annabi adam kaga kenan za ka yi girma kenan ko to lokacin za ka ji daɗi da kyau kaga Allah ya yi formin ɗinka kenan ko shi yasa za ka iya ganin Allah a aljanna za ka iya abubuwa da yawa saboda a duniya ga kanan ɗan ƙarami tunda Allah ya halicci annabi adam ake ta rage halitta har zuwa yau shi yasa za ka ga mutane suna zama suna kankanta adawa da samuda suke ba dutse katon rock ko da mountain suke farfasawa suke mani shi gidaje ba saboda girman su da sauransu amma zaka ga abun na ta raguwa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to in zaka shiga aljanna haka za a mai da kai suran kakanka annabi Adam ya Allah ka samu a cikin su to kaga karfin imani shine ke sa alakar bawa da ubangijin sa yake karuwa ko ayyukan da kai na alkhairi da kuma ayyukan da kai na sharri wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ci wani mutumi dan aljanna zai shigo sahabai suna zaune kawai sai wani ya shigo ta kofar da ah washe gari ma ya kara cewa wani dan aljanna zai shigo aka ga the same person ya shigo ta wannan kofar har kwana uku manzo Allah na faɗa haka sai wani sahabi ya ce kai ni ko sai na je gidan wani in ga wani irin aiki yake yi dan me in yi koyi da shi ya ce da na je gidansa na kwana na nemi izini ya ce ba wai ba kaga sahabi ne amma yana so ya yi ne ya yi koyi da shi ya ce da na je gidansa ban ga yana wani sallan dare ba bacci yake sai asuba ko ya tashi ji sallan asuba ba ah! ya ce bayan na gama kwana ukun sai na ce to wane gaskiya zan tafi amma don Allah kai hakuri zan maka tambaya ba ba kwanta ya kawo ni gidanka ba tsakani da Allah muna zaune a majalisar manzo Allah ya ce wani dan aljanna zai shigo sau uku yana faɗin haka kwana uku kuma naga kai ne kake da shigowa dan Allah me kake yi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ka cewa kai dan aljanna ne sai ce shi bai san yana wani aiki na a zo a gani ba amma dai abin da ya iya tunawa cewa baya kwana da wani a zuciyarsa bai taba kwana da wani a zuciyarsa ba wani ya bata min rai wani ya cuce ni a'a bai taba kwana da shi a zuciya ba kai da mutane duk nawa ka kwana a zuciya kaga wannan kaga mutum bai dauke shi wani abu ba amma kaga dalilin haka ya samu ina dalilin wannan ya samu ina ya samu aljanna to kaga shi bai taba kwana ba da wani a zuciya ga ruwayan imam muslim shi kuma wannan mai kuɗi ne yana da yara sai ya tura sai ya ce su je su karɓo masa bashinsa yana ba mutane aron kuɗi sai ya ce musu in ya tura su sai ya ce duk wanda kuka je wajensa in yana da kuɗi ku karɓa in ya ce bayi da shi ku kyale shi ku ɗaga mai kafa ni ma ina fatan Allah ya ɗaga mun kafa maza Allah ce tun da yake bai taɓa aikin alkhairi ba sai ya mutu da ya mutu sai Allah ya zaunar da shi sai yake tambayin shi wai ka taba yin aikin alkhairi yace shi iya sanin sa bai taba yin wani aikin alkhairi ba sai Allah ce ka dai tuna sai ce shi dai abin da ya san ya taba yi shine yana bada da rance ne na dukiya kuɗi yana tura yara su je su karɓo masa amma zai ce duk wanda kuka je wajensa ku tambaye shi ku ce ni na turo ku in ya ba ku ku karɓa in ya ce ba yi da shi ku ɗaga masa kafa ni ma ina fatan Allah ya ɗaga min kafa ya yafe min sai ce to ni Allah na ɗaga maka kafa na yafe maka shiga aljanna dalilin me to kai ne ka ce wallahi tallahi billahi lazi sisi sai ka biya ai in ba yi ba sai na ɗaure ka sai na maka kaza sai na wulakanta ka bawan Allah kai da Allah ya baka dabara ka ce kila wanda kake magana fi ta dabara in kwanya ne kila ya fi ka kwanya in dabara ne duk ya fi ka amma sai Allah bai bashi ba dan ba abun ya ba haka yake ba ganin daman Allah ne sai ya baka to ya baka ne kai ma dan ya gwada ka shi ma da yin shi talaka ya bashi a talaucin ne ya gwada shi kai kuma da yi ka a mai kudin kai ma ya yi ka ne don ya gwada ka ya gani kai dukiyar nan da ya baka aro ne ya baka ana so ka sarrafa shi yadda Allah ke su shi sa Allah ya ma mai kudi limit gashi ka samu kudin sai aka ce ka yi alkhairi ka fitar da zakka <laughs> ka ga zakkar da baka fitar ai ba dukiyar ne ake fitarwa ba kai karan kanka ba saboda ka koma hukaci ne sai an fitar mai da zakka ko yaro jariri ne aka bar mai dukiya sai an fitar mai da zakka tunda kuɗin ne ake fitarwa zakka ba shi karan kansa ba kaga waye baka kuɗin Allah ne baka baka ganin wani kakanka ne ma kila tunda ka zo duniya ka tar da shi bai taba mallakan keke a rayuwarsa ba har ya koma ga Allah kai kuma kila har ka mallaki jirgin sama ko ka ga inda bara ne ba wai ka fi shi ba in karfi ne wani ma za ka ga duk da tsufansa karfin da yake da shi kai baka da shi amma kuma me gashi Allah bai yi shi ba wani ma kila tare kuka gama karatu ya fita da first class ne kai kuma da me zafin ka fita pass <laughs> ko let my people go amma kuma sai Allah ya yake kuɗi ko ba shi bane gaskiyar maganar gashi sai ka samu dukiya ga abin nan sai ai ta mamaki wani fa ni nake taimaka mai ba a jami'a ba ni nake rubuta mai kaza to ba <laughs> Allah ba wannan yake dubawa ba kawai ganin dama ne kawai ya zaɓe ka sai baka to kai da ya baka yana gwada ka ne ya ga yadda zaka sarrafa kai ma talakan yana gwada ka ne ya ga zaka yi hakuri da talaucin ka bauta wa Allah ka zan wani zaka ji ce kai wallahi gari ba kuɗi saboda haka shi bai da lokacin sallah bai da lokacin sallah saboda garin bai kuɗi shi sai ya samu kuɗi tukunna zai yi wa Allah sallah kaga sai ya jingina sa da yin me ibada wani kuma wallahi duk lokacin da ya shiga wani calamity to lokacin yake sabawa wa Allah kaga kenan yana retaliation kenan ko Allah yake mun kaza to ni ma to kaga ka ci kanka ne Allah yana gwada ka ne gwada imanin ka ya gani shin zaka yi hakuri a halin da kake ciki ka mika al'amarin ka zuwa ga Allah ko ko za ka yi kururuwa ka yi harguwar da bai dace ba to duk wannan Allah yana gwada mu ne ga karfin imanin ayyukan da zamu yi na alkhairi alakan mu da ubangiji zaka ga a lokacin da kake kyautata a lokacin kai kuma Allah ke kara ɗaukaka ka wani sahabi ya kawo ƙaran ƴan uwansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ni ne nake da dukiya ɗan uwana Allah ya yi su talakawa kuma gwargwadon taimako ina yi wa ‘yan uwana ina kyautata musu duk abinda ya kamata ɗan uwaye wa ɗan uwansa gwargwadon iko na yi musu amma fa bita da kulle suke bina yau sharri gobe sharri musiba jibi kaza zaji da cutarwa da menene sai manzo Allah ce in dai kamar yanda ka faɗi ne kana kyautata musu suna maka suna maka bita da kulle manzo Allah ce ka ci gaba da kyautata musu kai kuma Allah zai ci gaba da ɗaukaka ka a kansu ba za su taɓa maka wani abin da za su samu nasara a kanka ba kaga an baka mabuɗi ko to kaga yanzu sai ka duba kaka ce ai tunda ya cuce ni ni ma ba zan ƙara mai kaza ba wani ai bai taimaka min ba ba haka ake yi ba ka ci gaba da kyautata musu kan ci gaba da kyautata musu sai kaga Allah ya me ya kara ɗaukaka kamar wani mutumi ne bawan Allah kishiyar babarsa babarsa ta bar gidan babansa ya auri wata wannan matan tun daga ranar da ta zo gidan har zuwa ranar da ya zama mutum matan nan cutar da shi take shi kuma bai daina kyautata mata ba wannan siyasar sai ya samu gwamna heran gada mata gida kullum in da ya ce mata ya sai mata gida kaga bai duba ne cutar wannan da ta yi masa ba da ya sai mata gida ta shiga gidan ta dinga kuka kullum ya shigo sai ta fashe da kuka dan Allah ta yafe mun wani dan Allah me ya kawo haka kaga ya kyautata shi ma sai Allah me sai ya buɗa masa kuma ya kyautata masa to kai ma haka in dan uwanka akwai fa alakan yan uwantaka idan dan uwanka duk yanda ya kai ga cutar da kai cutar wanda ban kai kuma idan kana da hali wajibi ne kai masa in ba kai masa ba dalilin haka ba za ka iya shiga wuta mutane da yawa wallahi ba su san wannan ba idan Allah ya hore maka dukiya yan uwanka yan uwa ɗaya uba ɗaya da kuma ne yan ubanni kenan ko dukkansu in Allah ya hore maka ya mai da kai eh, zakara a gidanku to kai wajibi ne ka kyautata musu matukar suna nan da rai kuma ba su da abin da za su yi na masurufi na yau da gobe to wajibi ne a kanka ka taimaka musu in ka ki taimaka musu ka ce ai lokacin da kake kaza sun cuce ka sun ma kaza wannan ƙin taimaka musu zai iya zama sanadiyar da zai sa Allah ya kona ka mutane da yawa ba su san wannan ba zai ce ai ya cuce ni ko bata min kaza ba baba ai matar babanka ne dole ne ka kyautata mata kamar yadda zaka kyautata wa mahaifiyarka haka in baka da mahaifiya uwarka ta rasu sai rage kanuwar mamanka to haƙƙin mamanka fa ya dawo kan kanuwar babanka mutane da yawa ba su san wannan ba to yanzu yadda za ka kyautata wa babanka duk abin da za ka yi zai dawo kanta sai ka yi ta kyautata mata ita kuma in ita ta mata mutu akwai kanuwarta sai koma haka haka ya dingayi har kai ma ranar da Allah zai karɓi ranka in ka ƙi ka ce ai tunda na rabu da babana lafiya lau ba wanda wallahi in ta ma baki sai ya kama ka saboda tana matsayin ka ce to mutane da yawa ba su san wannan matsalar ba shi za ba ta ga wani gashi nan Allah ya masa ya azurta shi amma ƴan uwansa suna nan suna ta shan wahala wannan kuskure ne babba Allah sa mu dace wani kuma talaka ne matasa zaka ga yaro ne dan karami babansa na yana da ɗan sana'a na yau da gobe kila sai babu abin masurufi na yau da gobe yaro ne ya ɗan samu kuɗi zai je kasuwa ya ɗan yi kasuwanci ya dawo ba zai taɓa siyo buhun masara ya kawo wa baban shi ba ko buhun shinkafa ya kawo gida ko buhun gero ko buhun dawa ko samombita ko makamanta ka ko taliya ko makaroni in baban aka yi shinkafa a gidan zai zauna ya mursisi ya yi lashi in ya ga tuwon dawa ne ko wani abin nan sai koma ya shiga ya je restaurant ya je ci abinci kuma bai san ya taimakawa babansa ba to wannan mutumin idan ka ga Allah na masa buɗi a rayuwa to lahirarsa ake bashi cinye a duniya don ba yanda za a yi iyayenka na cikin irin wannan wahala kai kana samu yau da gobe ka ki taimaka musu ka samu aljanna ba zai taɓa yiwuwa ba wajibi ne ka kula da wannan to da yawa ba sa sanin wannan wannan bangaren imani ne fa dole ka yi in ba kai ba sai Allah ya kama ka sa'annan kuma kada ka ce ai ga wankawa ne dukkan kowa a gida in ku bakwai ne a gidan maza to kowa akwai wajibin da ke kansa na kyautata wa uwa kaka ce ai wa nawa ne mai kuɗi ne a'a yayi daidai da me ikon kuɗinsa kai ma dole ka yi wa babarka ko mahaifinka gwargwadon ikonka saboda me kana neman albarka ne a ina duniya don ka samu me lahira mai kyau to idan kai haka sai ka ga rayuwarka ta yi kyau Allah kuma ya sanya albarka sai ka ga wa'ansu abubuwa da dama yana samu na alkhairi wallahi akwai wani bawan Allah da na sani babarsa ta yi masa addu'a saboda kyautata mata da yayi ta ce cinnakan Kaduna ba zai taba cutar da kai ba saboda kyautatawa lokacin da ake fadan nan sai aka ritsa yana refinery aka ritsa shi a sabon eh, tasha duk sauran suka kasa tahowa shi ya shiga mota ya ce shi fa ba zai iya tsayawa ba zai wuce ya ce wallahi yana zuwa duk ya ce ga mutane yana gani ana saran ana zuwa kuma an yi blocking ɗin hanya za a cire wa'annan abubuwan sannan ya wuce ana kallon shi duk inda ya je za a cire ga mutane yana gani ana sara ko ana ji musu ciwo gagawa can haka ya wuce har ya dawo gida lafiya lau me ya shafe shi a dawa <laughs> to kai a kai da naka Allah sa mu dace to anan ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu nan gaba sai mu tashi akan qauluhu fi sahabati fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mai tambaya yana tambaya ce menene maganin hassada shine maganin hassada tawakkali tawakkali shine maganin hassada me yake nufi da hassada shine zawalu ni'matil ghaib kai burin dan uwanka na cikin wata ni'ima ya gushe to idan ka dogara ga Allah ina fata ka gane kaga tauhidi ya shigo kenan idan kana da tauhidi ka dogara ga Allah kuma ka yi imani da kaddara to zai kawo maka da wannan hasadan saboda ka san cewa ne annama asabaka lam yakun li ikhtiyaka wa ma akhtaka lam yakun li yusibak ka san cewa Allah ne bai baka ba kuma duk ka Allah bai rubuta kila zaka samu a wannan lokacin ba in ka samu wannan a zuciyarka zai zai kaife zai cire maka me hasada a zuciya amma saboda ne kullum mutum yana kallon abinda wani yake da shi baya kallon shi ne abinda Allah ya bashi shi sa manzo Allah ce unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum ku dinga duba wanda ke can kasan kan sai ce asfal bai ce ko asfala minkum wanda ke can kasan kasan ka wala tanzuru ila man huwa fawqakum kakku kalli wanda ke saman ka fa huwa ajdaru Allah tazdaru allah alaikum shine zai sa ba za ka rena ni'imar da Allah ya maka ba kaga yanzu misali ka ci abincin safe ka ci na rana ka ci na dare duk da garau garau ne misali ko sai ka tuna fa akwai wanda bai ci na safe ba bai ci na rana ba kila sai na dare sai ka ce ne Allah na gode maka kaga yanzu ka duba akwai wanda ke ne kasanka to amma sai ka ce kai wallahi yau shinkafa wallahi ban ci shinkafa wata na uku ban ci shinkafa ba to wani yana na wata uku ba bai samu abinci a gidansa ba kai ka samu abincin ka ci shinkafan ne babu ka samu ba to abin nan zai kauma da wannan Allah samu dace na'am eh eh eh eh eh <laughs> eh eh wannan wannan laifi ne a wannan yana bukatun ya tarbiyyatar da zuciyarsa akwai tarbiyyatun nafs ya tarbiyyatar da zuciyarsa akwai nau'i na rashin rauni na imani a zuciyarsa saboda ya manzo Allah ce mana habba lillah wa abghada lillah wa afa lillah wa mana lillah wa anka lillah faqad istakmala al-iman wanda ya so don Allah ya ki don Allah ya bada don Allah ya hana don Allah ya aure don Allah ya ce ya cika imani kaga kenan kana son shi ba don komai ba la yuhibbuhu illa lillah baya son shi ba don komai ba saboda don Allah to wannan shine ke nuna imanin sa na baka wannan rashin so ya nuna imaninsa na ne? yana kasa kenan sai ya yi kokari ya jaddada imaninsa abinda ake so kenan Allah samu dace wa alaikum assalam eh hadisi ne kuma amma hadisin na da rauni abghadul halal ila Allah at-talaq ya cewa mafi halal wanda Allah ke fushi da shi shi ne saki sai dai hadisin bai inganta ba ina fata an gane hadisin bai inganta ba ai saki Allah ya kawo shi ne a musulunci dan ya zamana maslaha ga miji ko maslaha ga mata ina fata an gane mu ne musamman a nan yadda muka fahimci addini mun masa gurguwan fahimta Allah ne fa da kansa ya ce wa in ya tafarraqa Allahu kullan min sa'ati in suka rabu kowa Allah zai wadatar da shi kila idan ya zauna da ita ba ta mai biyayya to shi kuma rashin biyayyan nan zai hana shi mata abin da ya dace sai fara zaluntar ta kaga shi kuma in ya zalunce ta fa ba ruwan Allah cewa dan bata ma biyayya ba yasa kake zaluntar ta Allah zai kama shi kaga zai iya za ta iya zama mai matsala ko to kaga idan ya rabu da ita kaga sai ya auro wacce za ta mai biyayya kaga ya taimaki kansa ko ita ma ya me ya taimake ta to amma mu ba ma kallon shi ta wannan fuskar sai a ga kawai ai wulakanci ne waye waye sai a koma ana gaba da juna akwai sirri a ciki duk abin da kaga Allah ya sa akwai hikima a karkashin sa sai dai karancin fahimtar mu da gurguwan fahimtar mu sai mu dauke shi ta wani fuska mummuna shi yasa zaka ga muna samun matsaloli ba shi yasa aka ce ka rabu da ita matar ka ce aka ce ka kyautata maka ka kyautata mata in kana da kuɗi misali kai mai kuɗi ne sosai biloniya ne kai to in ka sallame ta sai ka ce to ga miliyan ashirin ki jajari ka'ida kenan gwargwadon kudin ka li yunfiq zu sa'atin min sa'ati gwargwadon dukiyar ka talaka ne kai irin dan tausaniya ne sai ka ce to wacce to ga dai na rabu da ki alhamdulillah ki hakuri ga dubu ashirin ki dan jajari Allah sanya albarka abinda Allah ya ce ayi kenan yau haka ake yi <laughs> to ka da Allah ya sa mu dace na'am eh wa alaikum salam eh na wanda ake na wanda suke kawo kasancewa wanda mutum yana jin ni'al yana eh hadisi ne ingantacce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana dan uwanku ku roƙan masa gafara saboda lokacin da kuka juya yana jin sahun takun takalmanku ina fata an gane wancan sun kafa hujja akan cewa wannan mafhum ne na hadisi wancan kuma umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kada a wuce tsakanin kabari ba a ce kaga makabartan ga baki ɗaya ba kaga akwai yiwuwar mutum zai shigo makabarta amma bai kai wajen da zai tsallaka kaburruka ba sai ya tsaya kaga in ya juya ai dole zai ji ne zai ji motsin takalmin amma in zaka tsallaka yanzu wannan kabari ne wannan kabari ne in zaka tsallaka tsakanin su ka cire takalmi haka manzo Allah ya ce ina fata ka gane to umarni manzo Allah ya bada kada a tsallake tsakanin kaburruka da takalmi baya kore wancan maganar kuma ba sa cin karo da juna eh, eh. sai ka amfani da zahiri nan da ka zo maka fili ka gani sai ka tafi zahiri kenan shine sauki in ka ga wajen da akwai tulluwa ka san nan kabari ne shikenan sai kai amfani da zahiri eh saboda shi zahirin aka ce kai amfani da shi na'am wa alaikum salam eh eh na'am kullu dalalatin fi na'am eh eh ma'anar hadisin eh to ai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar kuma duk bata yana kai mutum wuta ba yana lizimtar mutum cewa mutum zai shiga wuta bane ina fata ka gane ba yana lizimta wannan mutumin zai shiga wuta bane ga hadisin Imam al-Bukhari hadisin Abu Sa'id al-Khudri mutum ne yayi saban Allah shi kansa bai san iya saban Allah sa ba sai ce wa ƴaƴansa ya tara sai ce kai in na mutu ku kona gawata in kun kona gawar ku bari sai ranar da akwai iska mai tsanani ko ku jefa shi a cikin teku kaga shi tunanin sai ce in ya tafi in aka watsa shi ya tafi furi ba Allah ba zai ta shi kiyama ba ina ba ta ka gane saboda haka sai yace la in qadira Allahu alayya la yu'adhibani azaban la yu'adhibu bihi ahadun min alalamin dan in Allah ya kama ni zai min azaba da bai taba yin wani taliki ba shikenan da ya mutu sai ƴaƴansa suka kona gawar suka kwashe tokan sai da akwai iska sai suka watsa tokan furu. yana tafiya a iska sai Allah ce kun sai me fakana ina ba ta ka gane da ya haɗu sai Allah ya ce ma hamalaka ala zalika ya abdi Allah ya san dalilin amma yana so ya ji hujjan a bakinsa sai ce me yasa kai haka sai ce min shiddati khawfika ya rab ina tsoron ka ne ina tsoron gamuwa da kai sai Allah ya ce ghafartu laka ibn hajar a karkashin wannan hadisin a mujalladi na uku da a fatahul bari da yazo kan wannan gaba sai ce wannan mutumin yayi abubuwa guda uku wanda kowanne ya isa a shigar da shi wuta na farko inkarul ba'th a ya ce a kona shi in aka kona shi kaga kenan bai dada da za a tada shi ba dan da ya yadda za a tada shi ya ba zai a kona shi ba ina fata an gane ɗaya kenan kaga inkarul ba kaga kafirci ne amma ya samu uzuri a wajen Allah saboda jahilci yace na biyu kuma mutumin nan jahili ne yace yayi rayuwa a wajen da babu malamai da za su fayyace mai wannan bayanin saboda haka daga ƙarshe sai Allah ya masa uzuri kuma ya shigar da shi aljanna sai aka ce ai Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa in aka yi tarayya da shi amma duk wani laifi a duniya ƙasa da shirka yana yafe wanda ya ga dama bid'a ko fa shirka ce eh to kaga duna zalika kenan shikenan ka samu sauki ina fata ka gane sai ka fayyace mai wannan sai ya gane wato babu abin da zai gyara maka tunani da fada cikin irin wannan musiba kamar tauhidi da manhaji in ka san ka amma in ka sake shi to za ka shiga cikin wa'ansu abubuwa da dama wanda karshen ta za ka iya rabuwa da ubangijinka musuluncin ma kana musulmi ne amma wajen Allah kai ba musulmin ne ni ne muke kallon ka musulmi saboda muna ga kana sallah kana azumi kana sauransu akwai amma kai abubuwan da ya warware musuluncin ka kai baka sani ba Allah sa mu dace Allah ya mana albarka kai hakuri kada mu kuntata jama'a ko shugabannin da Allah ya bamu Allah ya ba su ikon yi mana ababen da zai amfanar da mu duniya da lahira mu kuma Allah ya bamu ikon yi musu biyayya akan abin da yake bai sabawa shari'a ba duk lokacin da za su daura mu akan abin da ba zai zama amfani gare mu ba ga al'umma musulmi ga baki daya kada Allah ya ba su ikon su ciro wannan tunanin su kawo shi a cikin mu kuma duk wanda yake son mu da alkhairi Allah ya ba shi ikon ya sada sadar da wannan alkhairin gare mu mu kuma Allah ya sa mu amfana da wannan alkhairin kamar yadda Allah ya hada mu anan Allah ya hada a cikin aljanna da ƴan uwan mu gabaki daya fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk